babban taron pdp ya caza manyan 'yan jam'iyyar da nuna ba barin baya da kura da zai shafi tasirin jam'iyyar a zaben 2019 in allah ya kai jigon jam'iyyar tsohon gwamnan jigawa sule lamido ya ce apc ba za ta yi gudanar da babban taro ba tare da rudani ba zan misali ga jami'ar apc shekaru uku na mulkin ta kafin taro ba ta ba ko na cewa idan sun taro yanzu wallahi sai an kai musu cikin wato ɗibar gawa a wannan wurin ba zama lafiya ba to amma da pdp tun da yake ana ganin wani amma yi sauran lafiya kano mun ga lafiya kano kuma wallahi wallahi akwai mutanen apc kuma waya suka ce sun tabbata mu mu APC baki domin ya za a ce mu yi tare na lafiya kalau gama suna ma shi wallahi kuma haka Allah sau zaka alhamdulillah Allah godiya an yi lafiya kalau ga kalau kuma mai ganin cewa ba zai ba to Allah ya mana ba shi kiran ba wannan ma ya biyo bayan kushe taron da kakakin apc bolaji abdullahi ne da nuna cewa pdp bata koyi darasi ba kan ɗabi'a ta ta ɗauki ɗaura sule lamido ya ce apc da taimakon pdp ta lashe zaben 2015. shin yanzu wajen kuma idan kana pdp da shi kan kuma apc kana ka zama waje a wanke ka baka zunubi ai ga cikin yanzu ba shi ake ba lokacin na apc ba sun shiru ba bai bata ba me suke ba zage ba a tsarin su babu siyasa Sannan ma shi ne fishi ne da gilla da cin mutunci ba magana sunan kasa shi ma tsohon sakataren ANPP da tuni kuma PDP Sa'idu Umar Kumo garkuwan Gombe ya ce yana yi wa shugaba Buhari fatar alheri amma yana gani har yanzu ra'ayin Buhari bai fita daga ɗabi'un sojoji ba. Buhari na san Buhari sosai Buhari ya san ni tun da na yi nashi da sakataren na ANPP, kuma ina ɗaya daga cikin da Allah ban mu dama muka shi tiket ya zuwa duk abin da ya yi. Amma ya sa bin na PDP lokacin da dawo aka yi wannan gamayyar da aka yi a kori PDP. shi ne matsalar ita take da shiga haduwa ta ba haduwa ta mai kyau haduwa ne na akwai pdp saboda haka ba zukatan ba haɗu suke ba amma dai hadin shi je wani nesa da wannan bari ba ka amsa da kan ne ba ma haɗu ba amma ko in ka haɗu da shi yanzu me zaka ce masa za ku gaisa zan ce masa Allah ya taimaki president Allah ya ba shi almai jagora kuma garkuwa kai kana ga ya zama dan dakuna cewa kamar shi soja soja yake ai har yanzu mulki da baka su muke a mutum mulkin sa in kana jin ana cewa mulki democracy shi muke yanzu wato ma'ana dimokuraɗiyyar sojoji a ah, kwarai da gaske ɗan mulki APC haka take is military democracy APC dai na ganin mafarki ne PDP ke yi na hasashen dawa mulki a zaɓe mai zuwa Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya Mota da kwanta da kwakwalo ba a ɗauka ne, tokarin tsaki haramun ne, tokace roƙo haramun ne, na yadda ciki haramun ne, ba ni ka halatta a gaba. Rabba na na shi ka biya bukata ta. In zallo ɗan shago, ni zallo mu lallaba zanu. In ba ni tura ta, kuma kai ban mu ce